da warhaka kuna sauraron shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Mad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisa, yaya kike? Da dama tarna yau me muka dauke da a cikin wannan shirin namu na matasa. Za mu farawa da can jihar Agadez inda daukar wutar lantarki da ake a jiha-jiha ya kawo cikas a harkoki yau da kullum musamman a wajen matasa. A takaitaccen jawabin mu za kai mu a can birnin Maradi inda za a samu ma sabbin dalibai na wannan shekara sabbin guraben karatu a nan jami'ar birnin Maradi. Za mu kare wayannan labarun na matasa da Grand Marathon de Tenere inda akalla mutum 800 za su shiga wannan tserere da za a ra'ayi sai para. 'yan jarida na ƙasar Nijar yau ne suke bukin zaman taron su na shidda inda suka samu incin faɗi albarkacin bakin shi. Kenan aisa sai mu ce barka da sallah ko? Haka ne. Ita dai wannan rana murna ce kamar yadda kika faɗa cikin wani hali ne su matasa 'yan jarida suke gudanar da ayyukan su yannin nasu ya suke jinjina musu a wannan aikin da suke yi. Domin ƙarin bayani dai sai mu saurari wannan rahoto da aka haɗa muna. A ƙasar Nijar matasa ne mafi yawancin masu gabatar da shirye-shirye a gidajen rediyo da na talabijin. Aiki aiki kenan mai tsananin gaske musamman ma tsaurin da ake fuskanta kamin a isa ga ingantaccen tushen labari. ta sala ma'aikaciyar gidan talabijin na labari. A wajen neman rahoto a gaskiya abu ne mai wahala sosai idan har dai neman rahoto ne ka je da kanka amma idan an gayyace ka ne babu matsala. Duk da irin waɗannan matsalolin Sidiki Ziyad yara kan samu ya haɗa rahotanni akan maudu'an da suka fi shafar matasa. Kun kusan matasa koyaushe suna hauka su yi wani abu sabo fiye da tsofi a yayin zaman shawara na 'yan jarida da suke kowane lokaci na shirya labaru ana tsaida abin da zai fito ga masu saurare da wani bangare. Ta bangaren su tsofaffin da ke koyar da sabbin 'yan jarida sun yi bayani ne akan irin kokarin da su sabbin matasan ke yi akan aiki. Waɗanda suka fi zama matasa su ne suke daidai da zamani ba kamar tsofi ba euh, da ba sa fahimtar tafiyar wannan zamani. Ƙasar Nijar ta samu waje na 66 a kan ƙasashe 180 ta fannin incin 'yan jarida a duniya. Bayan wannan rahoto da Habibu Garba ya haɗa mu kuma za je a can birnin Agadez. Shi da wannan birnin na Agadez yana fuskantar wani hali na doke-doke wutar lantarki a wayannan kwanakin. Ko Aisa me zaki ci akan haka? Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu ya haɗa muna Musa Mamma. Yawan ɗaukewar wutar lantarki da ake yi daga anguwa zuwa unguwa a birnin Agadez na takurawa matasa masu kamfanoni sai masaurari ɗaya bayan ɗaya Maman Sani Abdulwahab mai ɗinkin tela da kuma mai facin taya Salifu Musa. Idan ka fito daga gida karfe takwas ko karfe tara ka zo ba wuta ko da ka zo da kuzarin aiki karfe ɗaya idan wutar ta zo ba ka jin karfi don haka ne ma muka rasa wasu abokanin cinikayyar mu da wuta yake aiki. Yanzu ba su mero wuta ba kenan ba a yi inda ma a ce wani motar ma gare usman kutata shugaban majalisar matasa ta jihar agadez ya bayyana cewa ya kamata kamfanin wutar lantarki na agadez ya doki matakan da suka dace domin cika alkawalin da ya ɗauka wa abokan hulɗarsa. muna son nijelek ta ɗauki nauyin da ya rataya a wuyanta jama'a a ƙarshen wata suna biyan kuɗin wuta muna son nijelek ta tabbatar da tana ba mu wuta ba ƙaƙƙautawa. a bayanin da ya muna ba cikin na'ura ba alhaji inusa Yunusa Musa, shugaban reshen Nijalaka na Agadas, ya ce wannan ɗauke wutar lantarki ya danganta ne da ayyukan gyara da ake yi a kamfanin su nishar waɗanda kuma za su ɗauki tsawon sati uku. Totar nan wani bayani ne muke ɗauke da su a fannin karatu. Kin san ko ina ne Dakar aiza. ina da To Dakar a can jamhuriyar Senegal a wannan garin dalibai 'yan jamhuriyar Niger waɗanda suke wasu makarantu na babbar jami'ar nan da ake cema sheik Anta Diop ra Alhamis da sahe si wani zaman dirshe bakin ofisin jakadancin jamhuriyar Niger. Me yasa suka yi wannan zaman dirshe? Domin karin bayani sai a saurari Abdulmamani Suleiman Nasiru ɗaya daga shugabannin waɗannan dalibai da abokin aikin mu Sumana Amadu ya tuntuba. Akwai 'yan makaranta wanda suke nan wurin basa saboda ba su da wurin da za su tahiya haya tana da tsada nan Dakar mun yi haƙuri wurin mutum saba'in aka ce wai an musu proposal gado goma yanzu dai muka ce gaskiya ya isa ya kamata a ce mun yi reagir mun yi rihe koha wurin ambasad muka ce babu wanda za ya shiga har sai lokacin da aka gyara wannan matsala. yanzu kuma sai takaitaccen mu na musamman wanda za mu kawo muku yau a can jihar maradi inda jami'ar ɗan diko ɗan kulodo ta karbi sabin dalibai wanda suka rubuta sunansu a wannan jami'a domin karatu na wannan shekara shin wai wani suna ne ake kiransu ana kiransu da wani suna a kalmar faransanci da ake ce ma le bleu za su fuskanci wata sabuwar rayuwa a wannan jami'a abokin aikinmu muhammad maman ya turo mu wannan rahoto da za a ji hassara shi. Sabbin ɗalibai 955 ne suka rubuta sunayensu a tsangayoyin kimiyya da fasaha, noma da kimiyyar muhalli da tsangayar kimiyyar kiwon lafiya da kuma sashen fasahar zamani na jami'ar Maradi a wannan shekara. Jigon wannan ranar tarbe shine jami'a hanyar samun damar horar da cikakkun magabata. Sakatare janar na kungiyar ɗaliban Muhammadu Maktar Rashid ya bayyana cewa wannan rana tana da muhimmanci. Mun alakanta wannan rana ne ga sabbin ɗalibai da suka zo a da wasu ɗalibai da suke fatan zama ɗaliban jami'a don su gane jami'ar maraɗi su fahimci fannonin karatu ko ya kasance zama ya kama musu Maryama Yaji wata ɗaliba da ta rubuta sunanta a tsangiyar kimiyyar rayuwa da ƙasa ta bayyana cewa wannan haɗuwa tana da ma'ana sosai. Tare da bayanukan da an ka bamu ba za mu mai da kanmu kamar waɗanda ba su gane ba. Karatu a jami'a abu ne mai mahimmanci. Yau babban rana ce da ba zan manta ba. Lawali Musa wani ɗalibi a tsangayar kimiyyar aikin likita ya ce ya gamsu da ƙarin hasken da ya samu. Mun fahimci abubuwa da magashi a cikin jami'a akwai tsangayoyi, amma yanzu duka mun gane ɓangarorin da jami'a ta kumsa. A cikin wani zauren karatu da ya cika makil da jama'a ne aka gudanar da waɗannan shagulgula an shirya wata wasar al'adu cikin dare domin sabbin ɗalibai. Yanzu kuma sai mu shiga fannin motsa jiki. To aisa ko da ni za mu fara wa'annan labarun na motsa jiki. Za fara shi MT a can birnin Agadas. Muna nema mu kawo sabon sari a harka huda ido a jihar Agadas. Haka Agadal Waisan wanda shirya shi ya faɗi ma Nafisa Adamu Sirfo. san Agadas ni na aiki cikin eh, sektar na tourism yau ya zama to ya mutu. Matasa na jihar Agadas muna so mu nuna ma duniya ke muna nan mu ma muna neman mu yi proposal Agadas a duniya wani marathon da ake Agadas da ake cewa GMT wasa ne na guje-guje wajen kawo da ake yi akwai marathon kilo 42 akwai semi marathon kilo 21 akwai kilo 10 akwai kilo 5 akwai kuma kashi biyu na guje-guje wannan kafafun da ake cewa kursi junior da kuma wasan gudu na guragu nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na yau na gode sauraren da kuka mun gode gare ka tarnan da ka kama muna muka gabatar da wannan shiri sai gobe idan Allah ya kai mu